Timoti ta fari Sura biyar Kada ka tawata wa tsoho, amma ka karfafa shi kamar shi baba ne a gare ka, samari kuma ka yi musu magana kamar yan uwa, tsofaffin mata kuma kamar mama, sa'anan yan mata kuma kamar yan uwa da matukar tsabtar rai. Ka ba da girma ga matan da mazansu suka mutu, waɗanda a gaskiya ba su da kowa wanda zai taimake su. idan mace wadda mijinta ya mutu tana da ‘ya'ya ko jikoki, to, sai su fara koyon nuna hali iri na Allah ga danginsu, domin ta haka su ma za su mayar wa su taimakon da suka samu daga gare su, gama wannan ya faranta wa Allah rai. Mace wadda mijinta ya mutu, wadda ba ta da kowa da zai taimake ta, taka sa zuciyarta ga Allah, tana roko da addu'o'i. dare da rana zuwa gare shi domin taimako. Amma mace wadda mijinta ya mutu, wadda kuma take rayuwa son jin daɗin kanta kawai, ta riga ta mutu, ko da yake a raye take. Ka kuma ba su waɗannan umarnai domin su kasance waɗanda ba su da abin zargi a gaban mutane. Duk wanda baya kula da danginsa, musamman iyalin gidansa, ya yi musun ban gaskiyarsa kenan. ya kuma fi wanda yake marar ba da gaskiya muni, mace da mijinta ya mutu ba ta isa a lissafta ta cikin matan da mazansu suka mutu ba, sai dai idan shekarunta sun kai sittin, kuma lokacin da mijinta yake da rai, ta kasance mace mai aminci gare shi, ya kamata ta kuma kasance wadda aka san ayyukanta masu kyau ne, wato, ta zama wadda ta yi renon ‘ya'yanta da kyau. tana karbar baki, tana yi wa talkaka hidima, tana taimakon waɗanda suke cikin damuwa, kuma ta kowace hanya tana mika kanta ga yin abubuwan kirki. Amma kada ka sa mata masu kurciya, waɗanda mazansu suka mutu cikin wannan lissafi, domin sa'ada sha'awar jikinsu ta raba hankalinsu daga almasihu suka so su yi aure, ta haka suna jawo kansu hukunci. gama sun kare alkawarinsu na farko, banda haka ma sukan koyi zaman banza suna shige-shigen gidajen mutane, ba ma zaman banza suke kawai ba, amma har da gulma ma suna shiga al'amuran wadansu wanda bai kamata ba. Na fi so mata masu kurciya waɗanda su suka mutu su yi aure, su haifi ‘ya'ya, su bi da sha'anin gidajensu. domin kada a ba abokin gabanmu damar yin maganar bata suna a kanmu, gama waɗansu kuma rashin lura ya sa sun riga sun rabu da hanya suna bin shaidan. Idan akwai masu bi, waɗanda a cikin danginsu akwai matan da mazansu suka mutu, to, sai ta taimake su, kada a sa wa jama'ar masu bin Yesu nauyi, ta haka jama'ar masu bi za su sami damar taimakon ainihin waɗanda mazansu suka mutu. da kuma waɗanda ba su da kowa wanda zai taimake su, dattawan da suke tafiyar da hidimarsu yadda ya kamata sai a ba su girman da ya dace, musamman waɗanda suke fama cikin wa'azi da koyarwa, gama rubutacciyar maganar Allah ta ce, Ba za a rufe bakin bijimi sa'ad da yake sussuka ba, da kuma mai aiki ya cancanci ladansa. kada ka yarda da wata kara da aka kawo a kan wani dattijo jama'ar masu bi sai da shaidu biyu ko uku game da waɗanda suke ci gaba cikin zunubi ka tsawata musu a gaban jama'a domin sauran su ji tsoro a gaban Allah da almasihu Yesu da kuma mala'ikun da aka zaba ina maka gargadi ka bi waɗannan umarnai banda nuna bambanci ko nuna cewa ka fi son wani fiye da sauran. Kada ka yi saurin sawa wani hannun albarka, kada kuma ka yi taraya cikin zunubi na wadansu, amma ka keɓe kanka da tsarki. Kada ka yi tashar ruwa kadai, amma ka sha ruwan inabi kaɗan saboda ciwon cikinka da kuma yawan rashin lafiyarka. Zunuban waɗansu mutane suna nan a fili, kuma sukan bayana kafin a hukunta su. amma waɗansu daga baya ne zunubansu sukan bayana a fili, haka kuma ayyuka masu kyau a fili suke, ko ma ba a fili suke ba, ba sa iya kasance a boye.